لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا ولو كانوا اباءهم او ابناءهم أبناءهم او اخوانهم او عشيرتهم اولئك كتب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه اولئك حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون يا كي wannan بازاك ba za ka samu mutanen da kuma suka yi imani da ranar alkiyama ba suna jibintar wanda ya gaba da Allah da manzansa ba ko da kuwa waɗannan makiya Allah da manzansa ɗin iyayensu ne ko ‘ya'yansu ko ‘yan uwansu ko dangin da suke dangantuwa zuwa gare su saboda imani yana hana jibintar makiya Allah da manzansa kuma saboda alaƙar imani ta fi ɗaukaka akan dukkan alakoki shi ake gabatarwa akan komai yayin da aka samu cin karo waɗannan da ba sa ƙaunar waɗanda suke gaba da Allah da manzansa ko da makusantansu ne su ne waɗanda Allah ya tabbatar da imani a zukatansu baya canzawa kuma ya ƙarfafa su da hujja da haske daga wurinsa kuma ranar alkiyama zai shigar da su aljannatai na zama za su zauna a ciki har abada ni'imarta ba za ta yanke ba kuma ba za ta ƙare ba Allah ya yarda da su yardar da babu fushi bayan ta har abada su ma sun yarda da Allah saboda abin da ya ba su na ni'imar da ba ta karewa daga cikinta akwai ganin Allah tsarki ya tabbata a gare shi waɗannan masu waɗannan siffofi da abin da aka ambata rundunar Allah ce waɗanda suke kamanta abin da ya umarni kuma suke kamewa daga abin da ya hana ku saurara hakika rundunar Allah su ne masu rabauta da abin da suke nema kuma suke kubuta daga abin da yake ba su tsoro a duniya da lahira.